أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darussan da suka gabata mu yi bayani dangane da ma'anan girman kai da kuma tinkaho inda muka yi bayanin duk wani abin da yake da alaka duk wani al'amari wanda yake da alaka da ma'anan girman kai da kuma sashen sifofi wanda da alamomi <clears throat> wanda za a yi fahimta cewa wannan alama ne ko kuma sifa ne na girman kai insha Allah cikin wannan darasi za mu yi bayani dangane da sashen alamomin mai girman kai da kuma girman kai hakanan kuma da kashe-kashe na girman kai nau'o'insu da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata bayani ya kawo mu inda muke bayani dangane da sifofin da in ka gansu to sun samo asali ne sun samo tushe ne daga girman kai tana yawan lokaci mutum ya ɗauka cewa mafhumin da ake basu bai da ma'anan girman kai saboda haka ba girman kai ba ne kamar yadda muka yi bayani mafahim ne wanda dukkaninsu suna miƙuwa ne zuwa ga asali guda wanda yake shine girman kai mun yi bayanin abin da muka kira mafhumin hala fauqiyya hakanan kuma da zatiya da azamatu shaks da kuma nazara na ananiya bahasi ya kawo mu inda za mu yi bayani dangane da mafumin ananiya da kuma sultawiya da kuma tafahur wayannan duka mafahim ne waɗanda sun samo asali ne sun samo tushe ne daga girman kai duk mutum da yake da girman kai to za ka same shi yana da irin waɗannan halayya yana da waɗannan sifofin yana da waɗannan alamomi wanda za ka fahimci lallai mutumin mutakabbiri ne mai girman kai ne yana cewa wa shaksun lazi yas'a fil masail al-ijtima'iyya wa khasatan inda buruzil mushkilat wal azamat an yu'ammina manafi'ahu ash-shakhsiyya wa la yahtam bi masalih al-akharin wa manafi'ihim fa hiya al-ananiyya yake cewa mutumin da zai kasance yana sa'ayi yana aiki a cikin al'amuran da suka shahi al'umma a cikin al'amuran da suka shahi mujtama musamman lokutan da matsaloli za su bijiro a cikin al'umma wanda ana neman menene mafuta ya za a magance wannan matsaloli ɗin sai zamanto shi ya yi ƙoƙarin ya istiglalin irin waɗannan yanayi ɗin ya yi ƙoƙarin ya istifada da su ya istiglalin su sai zamanto ya ji ya kiyaye manafi ɗin shi shakhsiya ya yaji ya kiyaye manafi wanda suka shaye shi kadai so diwa kuma cikin rayuwarmu na yau da kullum muna iya ganin wannan wannan shine ainihin ananiya watan mutum baya ganin kowa sai shi watan niɗinci mutum yana ganin cewa shi shi kawai maslahan kowa ma ya lalace maslahan kowa ma ya shiga cikin haɗari amma shi maslahan shi ya zamanto ya gyaru kuma zai iya shiga cikin irin wannan yanayi din in suka zo maimakon yi amfani da su wurin ganin cewa ya walwale ma al'umma matsalolin da suke fama da shi a'a shi sai ya daga cewa magance matsalan shi shi kadai wannan ananiya ne wannan yana daga cikin abubuwan da ya addabe al'ummu da daman gaske sau'an sun kasance al'ummu ne musulmi ko kuma wanda ba musulmi ba suna fama da wannan wannan sifa mummunan sifa ne kuma ya saba ma hankali ya saba ma shari'a ya saba ma doka ya saba ma mutunci ta yadda mutum zai istiglali ma'ana ya yi mummunan amfani da irin waɗannan yanayi wanda za su zo irin waɗannan lokuta wanda za su bijiro na matsaloli na siyasa ko kuma matsalolin al'umma na zamantakewansu ya zamanto maimakon ya walwale ma al'umma matsalolinsu sai zamanto shi kawai yana hanga ne yadda zai kokari ya ga cewa ya haye kuma ya gyara maslahan shi wannan shine ainihin ananiya mummunan sifa ne kuma sifa ne daga cikin sifofin mutane masu girman kai domin suna ganin cewa sun fi kowa shi yasa suke irin wannan tasarrufin suna ganin kowa bai dace bai zamanto an warware masa matsalansa sai su ba wani wanda ya dace zamanto maslahan shi ya shiga cikin aminci in ba so ba wannan shine ananiya wa shakhsu allazi yas'a ila tahkimi sultatihi ala al-akharin wa ja'ala al-akharin taw'a iradatihi fahuwa mubtala bi halati sultawiyya mutumin da kuma yake kokari a koda yaushe yayi sa'ayi yi aiki ganin cewa ya tabbatar da sultan shi da kuma shugabancin shi a kan mutane ya zamanto ya sanya mutane a kodoshi suna ƙarƙashin umarninsa suna ƙarƙashin iradan shi to wannan shine yake da sifa wadda ake kira mafhumin abinnan sultawiyya ta yana yana bukatar ya kasance yana da tasalluti a kodayaushe mutane suna yana danna mutane a ƙarƙashin shi ba su da ra'ayin kansu sai ra'ayin shi wannan shine mafhumin sultawiya kuma sifa ne daga cikin sifofi na mutane masu girman kai wanda duk lokacin da ka ga irin wannan sifa ɗin to tabbas mutum ne yana da girman kai tare da shi sawa'an ya sani ko bai sani ba saboda don yana ganin cewa ya kowa yana ɗauke da wannan hala nafsaniya a cikin zuciyar shi wanda yake ihsasi yake shi'ori kan cewa shi ya yi kowa saboda haka za gan shi yana kokarin sallatuwa akan mutane duk inda ya samu kanshi kuma ya ga cewa ya fallanta musu ra'ayinsa da kuma iradansa wannan shine mafhumin sultawiya wa akhiran fa inna shakhs allazi yas'a li izhari ma ladayhi min maqamin aw tharwatin amama al-akharin wa ya'tazzu biha fahiyar tafahur sifa ta ƙarshe wadda za mu ambata a nan wurin ita ce sifa ta tafahur mafhumin tafahur wata mutum ya kasance yana da alfahari yana nuna fifiko a kan wani duk mutum da ya kasance yana aiki yana sa'ayi domin ganin cewa ya yi izhari ya bayyanar da abin da yake ɗauke da shi na wani makami ko kuma na arziki ko abin da ya kama da haka na akan sauran mutane ya ga cewa shi yanzu yana da izza ya buwaya ba wanda ya cin masa wani yana ɗauke da sifa da mafhumi na tafahur wanda yake kenan ya ɗauko asali ne daga girman kai girman kai shine ke sa mutum ya kasance yana son ya nuna alfahari ya nuna yahi wasu ta hanyar makami ne ko ta hanyar dukiya ko abin da ya kama da haka saboda haka kenan wa ala hazal asas fa inna hazai sifat wal halat tashtariku jami'an fi asli takabbur رغم أنها تظهر وتتجلى ashkalin مختلفة duk wannan sifofin da muka ambata sifofi ne mafahim ne waɗanda sun samo asali ne daga girman kai duk lokacin da kaga mutum yana tare da waɗannan sifofin yana tare da waɗannan mafahim ɗin sawa'an ya sani ko bai sani ba to lallai wannan mutum mai girman kai ne mutakabbiri ne yana ɗauke da sifa ta takabbur kenan me ya dace a nan wurin abin da ya dace shine ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yaƙe wannan mummunan sifa ya yaƙe waɗannan miyagun mafahim sifofi wanda suke sun samo asali ne daga girman kai ya ga cewa ya yaƙe su ya tarbiyantar da zuciyarsu ya cire waɗannan sifofin a cikin zuciyarsa domin ya zamanto ɗabi'unsa sun gyaru domin ya kasance ya sami kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa domin rayuwarsa ya kyau rashin yin haka kuma shine zai kawo masa matsala cikin duniyarsa da lahiransa saboda mutum da yake da girman kai baya da raha a cikin duniyansa barantana lahiransa saboda mutane za su tsane shi kasanto yana da girman kai mutane ba su son rabuwan shi kasanto yana da girman kai banda natijoji da kuma asara wanda suke masu muni wanda za su biyo masa baya wanda Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa suka yi alkawali ga masu girman kai Allah ta'ala ya kiyashe mu sai kuma bayani dangane da aksam wato kashe-kashe na girman kai mun ce girman kai kashi-kashi ne malaman akhlaq sun raba abin nan girman kai ya zuwa ga kashi uku akal wanda za mu samu kashi na harko suna cewa a takabbur amam Allah girman kai gaban Allah subhanahu wa ta'ala na biyu a takabbur muqabilul anbiya girman kai a muqabilin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala na uku a takabbur ala khalqillah girman kai akan halittan Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan su ne a guda uku wanda malaman akhlaq suka bayyana wanda suke ke nuna ma'anin girman kai kuma duk waɗannan sun watan kashe-kashe ne na girman kai watan shi girman kai ɗin ya kasu kashi uku kamar da muka bayyana girman kai gaban Allah subhanahu girman kai gaban annabawan Allah subhanahu girman kai gaban halittun Allah subhanahu wata'ala wannan kowanne daga cikinsu insha Allah za mu zo mu bayanin menene ma'anan girman kai ga gaban Allah subhanahu wata'ala menene ma'anan girman kai gaban annabawan Allah subhanahu wata'ala menene ma'anan girman kai gaban halittun Allah subhanahu wata'ala na harko dangane da abin da ya shahi girman kai gaban Allah subhanahu wata'ala yana cewa wal muradu min at-takabbur muqabil Allah ta'ala wallazi abdu min aswa'i anwa'i takabbur wa nashi'an min ghayatil jahl ina cewa abin da ake nuhi da girman kai gaban Allah subhanahu ta’ala wanda yake yana daga cikin mafi munin da kuma mafi mummunan nau'i da kuma kashe-kashe na girman kai da kuma sifofi wanda su kasance miyagu wanda asalinsa yana samo asali ne yana samo tushe ne maɓuɓɓugansa yana hitowa ne daga ainihin watan gaya na jahilci huwa annal insani ad-da'if yadda'i al-uluhiyya misali kasance shi mutum wanda ya kasance Allah subhanahu wata'ala ce wa kulikal insanu da'ifa mun halicce mutum ya kasance mai rauni wato mun halicce shi da rauni baya da istiklali da kanshi ko da yaushe mabukaci ne zuwa ga ubangijinsa amma sai zamanto wannan mutum wanda ya kasance mai rauni sai ya zo ya iddi'ayin uluhiyya ya zo ce shi Allah shi ya dace a bauta masa wannan girman kai ne gaban Allah subhanahu ta'ala to wani lokaci har ma yana ganin cewa in ma akwai Allah subhanahu wata'ala wanda ba shi ba to shi ne sama gare shi kamar yadda fir'auna ya iddia yake cewa ana rabbukumul a'la yake cewa shi ne ubangijinsu wanda ya kasance mafi ɗaukaka wata in ma akwai wani ubangiji kamar yadda annabi musa da harun ala nabiyina wa alihi wa alaihi yake cewa to ni ne sama gare shi in ji fir'auna haka yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi cewa shi bai san da wani abin bauta ba ga banu isra'ila ban da shi saboda haka wannan shi ne gayan takabburanci da gayan tinkaho matuƙa na girman kai matuƙa na tinkaho wannan mutum yake ganin cewa shi shine ubangiji shine ya dace a bauta masa sannan ko da ma akwai wani ubangiji ne mafi girma ya zamanto ya kira mutane zuwa ga bauta masa wannan shine ma'anin girman kai a takabbur amamallah girman kai gaban Allah subhanahu wata'ala kuma yana daga cikin mafi munin nau'o'i na girman kai saboda haka za mu iya ganin wannan kamar yadda tarihi ya nuna irin abinda fir'auna ya riƙa yi na kashe yara da kashe mazaje domin ganin cewa ya sallatu a kansu domin ganin cewa ya tabbatar da wannan iddi'a'i nasa na cewa shine ubangiji mafi girma wannan shine ma'anan takabburi gaban Allah subhanahu wata'ala kuma shine mafi munin sifa wanda kuma zai kai mutum ga mahallaka kamar yadda muka gani a cikin tarihi duk waɗanda suka yi iddi'ai irin wannan iddia'in Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su kuma sun kasance darasi ga wanda suke bayansu da fatan Allah subhanahu wata'ala zai kare mu daga wannan mummunan sifa ya kuma mana jagora cikin al'amarin tarbiyyantar da zukatanmu da kuma kyauta ɗabi'unmu ya kuma amfanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin